Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a biyar ga watan Yuli. Ibrahim si Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki muke farin cikin kama wannan shirin a daidai wannan lokacin da gwamnatin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskara mu ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya janyo jama'a da yawa da yammacin jiya Alhamis a birnin Washington wurin shagulgular ranar 'yancin Amurka. 'Yan sanda a yankin Gibraltar mallakin kasar Birtaniya sun kama wani tankin mai mallakin kasar Iran. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce mummunan harin nan da aka kai Libya na baya-bayan nan na iya zama babban laifin yaƙi. Kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji fashin baki kan shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancin amurka na wannan karan. rana ta yau yawancin mutane sukan taru yi shagali a yi su parade da su fireworks amma ba mu taba ganin cewa an fitar da kayan sojoji an nuna su to akwai rayu daban-daban za kuma a ji ƙarin bayani kan girgizar ƙasar da aka yi a jihar california ta nan amurka sannan za a ji ƙarin haske kan ajanda ɗin babban taron ƙasashen afirka da ake a jamhuriyar niger in muka gyara arzikin namu mun ka zamana mun ka dogon nazari mun tabbatar da arzikin da ganin mu na kasar afirka ya isa yaranmu yanmu da jikokinmu su ci. kamar kowace ranar juma'a hawa umar na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labarin duniya mai karantawa daula salim shugaban amurka donald trump ya janyo jama'a da yammacin jiya alhamis a birnin washington wurin shagulgulan da kallon abin da ya kira nuna-nunan kayayyakin alfahari na farko a tarihin amurka don murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan amurka a yayin da bisa al'ada shugabannin amurka kan koma gefe guda su kalli yadda amurkawa ke shagulgulan zagayowar ranar samun 'yanci wannan karan trump ne da kansa ya jagoranci bukukuwan ranar ya shigar da fannin shawagin jiragen yaƙi da waƙoƙin nuna kishin ƙasa da jerin gwanan tankokin yaƙi a cikin bikin nan baya ga wani dogon jawabi da ya yi a dandalin tunawa da shugaba lincoln inda ya fi tabo tarihin amurka a tsawon shekaru 243 duk kuwa da rashin kyawun yanayi ya bayyana tarihin amurka da zancen wata babbar kasa ta mutane da suka ɗau matuƙar kasada saboda ɗaukaka abin da suka yi imani da shi ne daidai kuma shi ne gaskiya 'yan sanda a yankin gibraltar mallakin ƙasar birtaniya sun kama wani tankin mai mallakin ƙasar iran wanda ake kyautata zaton yana dauke da danyen mai daga ƙasar syria wanda hakan ya saba ma takunkumi da tarayyar turai ta kakaba mata wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar turai ta ɗau wani mashahurin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin hukumomin gibraltar tare da taimakon sojojin ruwan birtaniya sun kama jirgin ruwa mai suna grace one da safiyar jiya alhamis a wani sashi na tekun bahar rum inda birtaniya da spain kowace ke ikirarin nata ne A cewar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, barin wutar da aka yi da daren talata da ta gabata a Tripoli babban birnin ƙasar Libya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44 wasu rahotannin ma na cewa mutane 55 ne suka mutu. Sama da mutane 130 kuma suka ji rauni. Na iya zama wani babban laifi na yaƙi. a wajen wata cibiyar tsare mutane da ke wajen babban birnin Tripoli a ranar Laraba waɗanda suka tsira da ransu. sun ga yadda masu bincike suka tona gine-gine da suka rushe yayin da suka kwashe tsawon lokaci a wajen ba ci ba sha. Mu zaman lafiya kawai muke so a cewar wata mata 'yar Somalia wacce ta fake a ƙarƙashin wata bishiya yayin da jami'ai ke neman gawarwaki har zuwa rana. Matar ta ƙara da cewa daga Somalia muka je Yemen. daga nan muka je sudan sannan muka zo nan inda nan din ma ba shi da bambanci da samaliya to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar rasha vladimir putin ya tabbatar da cewa jirgi mai tafiya karkashin ruwa na soji wanda ya kama da wuta har mutane sha hudu da ke ciki suka mutu na aiki ne da karfin nukiliya to amma ya ce bai lalace sosai ba putin ya yi magana ne da manema labarai game da gobarar da ta tashi ranar litinin a jirgin na karkashin ruwa a fadar kremlin jiya alhamis a cewar wata takarda da gwamnatin kasar rasha ta fitar yayin da ministan tsaron kasar ya tabbatar da hakan ministan tsaron sage shogi ya ce an rufe bangaren kuma an janye ma'aikata daga wajen girgizar ƙasa mai karfin maki 6.4 ta afka kudancin jihar california da safiyar jiya alhamis inda ta girgiza mazauna yankin tare da haddasa gobara da yawa da kuma haifar da barna a garin ridgecrest da ke da tazarar kilomita 180 daga arewa maso gabashin birnin los angeles ana kuma ci gaba da fuskantar wasu birbiɗin girgizar ƙasan dubban mutane sun rasa wutar lantarki a kusa da inda girgizar ƙasar ta fi ƙarfi bayan da ta fara da misalin ƙarfe goma da rabi da minti uku agogon yankin kuma wani gida ya kone ƙurmus shugaban 'yan kwana-kwana na karamar hukumar kan david wood ya faɗa wa manema labarai cewa mun samu mutane da suka ji rauni da yawa kuma an sami gidaje biyu sun kama da wuta haka kuma mun sami wata karamar wutar daji falwayoyin wuta sun faɗi sai kuma fashewar iskar gas da aka samu dukkaninsu akan same su ne bayan an samu babbar girgizar ƙasa. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun Tunusiya a cewar dogarawan teku. jirgin ya nutse ne a tekun mediterranean kwanaki biyu da suka gabata 'yan sa'o'i bayan da suka taso daga garin zuwara na kasar libya wani masinci ne ya gano mutane hudu kan wasu katakai a kan ruwa ya kuma shaida wa hukumomi na ɗaya daga cikin mutanen kuɗin da suka tsira daga bisani ya rasu a asibiti ƙungiyar agaji ta red cross ta ce jirgin yana ɗauke da mutane masu yawan gaske Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira ya ce ruwa ne ya fara cin jirgin yayin da bakin hauren suke iya ganin haske a bakin gabar ruwan. Kiran waya na gaggawa domin neman taimako bai samu nasara ba saboda wanda ya kira ya kasa faɗawa ma'aikatan ceto inda jirgin ya nutse. Daula Salam aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji yayin da akasarin Amurkawa ke shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancin kan kasar jiya Alhamis, akasarin 'yan jihar California sun kaɗu matuka saboda girgizar kasa mai karfin 6.4 a ma'aunin girgizar ƙasa da taɓarraka yankin. Mun tuntuɓi wata mai sharhi kan al'amarin yau da kullum mai suna Malama Helen Bako wacce ke da zama a jihar ta California don jin yadda abin ya kasance sai ta ce. Gaskiya ne da safe kamar yadda ka faɗa cewa yau rana ne da Amurka take celebration na independent nata. Mm. To, amma yau a nan Southern California mu ba mai da hankali sosai game da independent ba don an yi mana girgizan kasa. Mm. a wanda ba a taba yi ba cikin shekaru ashirin da suka wuce yana da magnitude na 6.4 hmm. wato karfin girgizan kasan kenan ya faru ne a wani wuri da ana kira a uh, rich crest uh, epicenter epicenter shine inda ainihin girgizan kasan ta fara hmm. kasan girgizan kasa abinda abin da yake faruwa shine a karkashin kasa mm. sai kasan ta tsage mm. wani lokaci zai iya bayana a waje mm. kamar yadda muka gani yau in ka ga hotuna hanya ta tsagu ba dama yadda motoci za su iya wucewa kuma an yi ko da shike a wannan lokaci mun gode Allah ba a rasuwa amma mutane sun ji rauni. mun ga kamar an yi gobara sosai mako? Sosai akwai wani gida yanzu um, nake jin labarin um, wani mutum ya ce shi a wancan shekara ne ya gina wannan gida shi da kan shi ya gina gidan mm. in ka gani wuta ta kama gidan nan ta cinye gidan gaba daya mm. sannan in ka lura a cikin wayansu inda ana sayar da kayan su abinci da wayansu kantuna mm. akwai wani kanti gaba daya kayan kantin ya zube eh, lokacin da girgizan kasan ya faru ya jijjiga gida din duk abubuwa da ke kan shelf sun zuba su kwalabe komi ya ya mutse hmm. kwalabe sun farfashe sannan a wayansu wurare kuma kama nan a los angeles hmm. akwai wani famfo da ta fashe to da famfon ta fashe irin ruwa da aka yi ta ta zuba a wurin mm. so wayannan su ne al'amura da muka samu kanmu yau <laughs> da safe to bayan da ana um, haka mm. eh. shin ah, ya ke ganin mutanen wajen suke daukar wannan al'amari sun firgita suna tunanin ko kaura mutane sun firgita wani abu shanin ah, girgizar kasa na yi zama a california fiye da shekaru talatin na suna an yi irin girgizan kasa haka a 1994 lokacin da muka samu karfin girgizan kasa kamar irin wannan a wancan lokacin mutane da dama sun mutu hmm. kuma na suna lokacin mutane da dama sun bar california hmm. koma wani state so a california akan yi girgizan kasa kusan kowane rana suka ce amma karfin shi baya kaiwa irin wanda muka gani yau. To saboda haka idan kuma ana ta cewa za yi mana babban girgizan kasa shekaru da dama da suka wuce to mutane na da zaman cewa you wani lokaci a za a zo a yi wannan girgizan kasa ka gani idan an yi irin girgizan kasa haka dole tunanin mutane su koma ko wannan shine zai kawo babban girgizan kasa hmm. to a dai wannan um, al'amari da ta faru yau din nan ba mu ji labarin mutane ko mutane suna tunanin kawo ba but gaskiya kowane lokacin an yi girgizan kasa a california za ka ga mutane za su tsorata wayansu kamar yadda na faɗa wayansu kamfanoni ma a 1994 hmm. sun yi moving daga california sun tafi wayansu wurare hmm. To malama Helen da ike kin dan taɓo batun ranar 'yancin Amurka a ganin cewa bisa tarihi ba a cika wato baje kolin kayan soji da sojojin ba kamar yadda aka yi a yau wanda shi shugaban amurka donald trump ya ce ya sa a yi hakan ne saboda 'yan ƙasa su alfahari da ƙasar su kuma nuna ƙaunarsu ga ƙasar da dai sauransu ke ya kike ganin shigar da harkar soji cikin wannan bikin wannan rana kamar yadda ake a wasu ƙasashe Um, wannan zancen uh, celebration da shi shugaban kasa ya kawo mm. a gaskiya ba taɓa yin irin haka ba rana ta yau yawancin mutane sukan taru su yi um, shagali a je a yi su parade da su fireworks amma ba mu taɓa ganin cewa an fitar da kayan sojoji an nuna su mm. to akwai ra'ayi daban-daban To jama'a sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayanin malama helin game da bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. Amma yanzu za mu doshi jamhuriyar Nijar ne mu ji ƙarin haske game da ajandar babban taron da kasashen nahiyar Afirka ke yi. Salamu na barma gare ka. Muhimmanci ne da na farko kasar Nijar tana nuna kenan tana cikin tafarkin duka kasashen da duniya da aka samun kwanciyar hankali da kuma ta tabbatar da karfafa zumunci na tsakanin dukkan saman afirka ko da za a gama wannan taro na kungiyar afirka akwai wannan taro da zakkowa na samu a yi kasuwanci na na bude a bude kasuwanci ga dukkan sassan afirka gaba ɗaya wanda kira zileka wanda zai sa duka kasa sai su kawo kayayyakin su sai da cikin kasa sai na da kona yadda kai na ta kasa sai na yan nigeria su kawo nasu yan kuma sai na zambi ko na tanzania kenan kaga wannan abu shi da muhimmanci mai ɗin biyuwa kuma kasa akwai shi abin da shayi wannan kwanci hankali da ta sai nan tunda kowa sai wanda kasashen namu na nan afirka akwai yana ta ta je ka ko kuma tashi hankali da yawa cikin na afirka kenan dole a zo a zamana a gani a gande kamata wannan abu a kawo gyaran shi saboda muna Nijar kun san dai muna da matsala kwarai tsare da kuma makwabtan mu na Mali da yan tashi hankali zuwa wajen kuma Boko Haram na na abin da ne shari'a banda shi kuma a kawo bisa ga al'umma na tafarkin demokaradiyya wanda su tabbata cikin kasa sai na namu yanzu ka sa ku sai biya na afirka waɗanda in shugaban ƙari ko ba zai so shi sai kawo cikin cikas akwai kuma kasa sai wannan aka tashi hankali cikin su na siyasa to dole ka ga wannan zama za a zo a zamana gani yanzu ya kamata idan kasa na afrika su zamana su ne su gani bai kamata mu kullum kullum sai mu ce sai da waje an na abinci ko ko an na taimako alhali mu da kanmu kasar nan sun da wadu babu irin arzikin da ba bamu da mm. ina ya kamata mu nazarin mu ga mu da kanmu binciko da kan nan arziki namu kuma mu zamna mu ci shi da al'umma ta bar koma cikin wannan hari da aka zako ana halaka mutane cikin sahara ta mutum Nijar ko ko cikin teku ana sa biye mu alhali in muka gyara arzikin namu mun ka zamna mun ka dogon nazari mm. mun tabbatar da arzikin da ganin mu na kasar Afirka ya isa yaran mu da jikokinmu su ci saboda su bar wahala wannan ta abin da ka gani na cikin duniya wannan. kai tsaye akwai wani amfanin da za a iya cewa su talakawan kasashen afirka za su samu ta hanyar shi irin wannan taro na kungiyar au. a to ai ka san da yau da hankali da mata saboda talakawa afirka don haɗin ƙasa in ƙasa sun kaɗu to ai zumunci a idan duka ga ana canza miyo kenan alheri za a samu shi mu ga namu gani kungiya ce ta daɗe ba a ga amfanin ta kawo sosai ga muhimmanci bisa ga haka amma ga yanzu shugaban ƙasa ne yanzu sun ga cewa to mun daga can da ayyuka da yawa amma hawa yanzu ma ya kamata mu dukan mu ta tsaye mu dibi abin da yaran muka so saboda zanga zanga ta yi wa, rikici yawa shan hankali yawa kin in ban zauna ba mun ka dogon nazari to asirin na mutane za su rubuce muna to ko bai kamata ba yanzu mu warma eh, iyalin mu da mu da kan mu da su yi ko, su mu shugabannin mu su bar abin da ne shi na maudu sai ce ku zo mu zamna mu diba mu gani mu nazari mu ga abin da kamata mu magani idan talaka da ka gani ai shi ne an mai kuɗi talaka shi ne an mai iko mm. don mai iko ga gaba kuɗa talaka bai Allah so zai shi kuma saboda iko na kai ya kare mm. iko na zaɓe na kin duk wanda ya ya yi kuka wurin talaka talaka ɗauke shi in gobe bai in fara talaka talaka na dauka tai ba zai dauka tai ba mm. to mu kuma da annan ta da su mu da kanmu ba za mu da ba saboda duk halin da muka yi saboda Allah da muka yi ta kuma saboda talaka kai ta. To a gaida Sulaiman Barma a hirarsa da ministan yaɗa labaran jamhuriyar Nijar game da taro ko ku babban taron kasashen Afirka da ake yi a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar. Yanzu bari mu koma gefe guda Hauwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar hemophilia ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini. Hemophilia ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini cuta ce da ke hana jini gudana yadda ya kamata. Masu fama da wannan cutar kan ɗauki lokaci mai tsawo suna zubar da jini a lokacin da suka ji ciwo ko rauni. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu sauraron barka da wani lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani game da cutar hemophilia wato rashin sinadarin da ke hana barkewar jini? To hemophilia wata cuta ce da ake gadata musamman akan gada ne daga uwa kuma 'ya'ya maza su ne suke nuna cutar. Su 'ya'ya mata sai dai su zama abin da ake cewa kariya wato sun ɗauki yanayin kwayar da za ta iya zama cuta amma ga 'ya'yansu maza saboda ka a likitance ake ce mata sex linked disorder dalili shi ne abubuwan da ake cewa sex chromosomes wanda suke su ne ake idan namiji ne yana da xy idan mace ce tana da xx to shi wannan hemophilia inda ake samun matsala a jikin x din ne saboda haka ɗa namijin nan yana da x kwaya ɗaya ne da ta samu matsala kinga kenan zai nuna alama cuta amma da yake mata suna da x nan guda biyu idan x ɗaya ta samu matsalar to ɗayar x in lafiyar talau kinga kenan ba za ta samu cuta cutar ba sai dai ita kariya ce kuma wannan cuta tana shafar sinadarin da yake hana jini barkewa ne a yanayin jikin dan adam akwai abin da ake cewa clotting factor a turance wanda idan mutum ya samu misali rauni injini ya fara zuba waɗannan sinadarai da sauran abubuwa a jiki za su hana ci gaba da zubar jini. to a su masu wannan hemophilia wannan sinadari shine ba su da shi isasshe saboda haka wani lokaci idan ya ƙasa sosai kawai sai jini ya ɓarke musu a sai ya shiga cikin ko manya-manyan su kamar na gwiwa ko gwiwar kafa ko gwiwar hannu ko kuma ma ya ɓarke a cikin kwakwalwa saboda haka sai su samu jini ya taru a ya zama kuma wani matsala To likita menene alamomin cutar? Alamomin cutar kamar yadda ne bayanin cewar kusan ko da yaushe 'ya'ya maza ne ke samun cutar nan tun daga lokacin da aka haife su aka zo yin wurin kaciya za a ga in an musu kaciya suna zubar da jini fiye da yadda sauran yara suke zubarwa wani lokacin sai an daga kaciyar da ya kamata jini ya zuba na dan minti ɗaya minti biyu sai ka ga jini yana zuba yadda sai an je asibiti waɗansu daga cikin su har sai an yi ƙarin jini akan wannan saboda kawai kaciyan nan sannan daga baya sai kasance koyaya suka ɗan ji rauni koya komin kankanta shi sai su zubar da jini fiye da kima waɗannan su ne alaman cewar suna da matsala da wato abin da ke hana zubar da jini to idan aka je asibiti wurin bincike ɗaya daga cikin abubuwan da ake bincikawa idan likita tambaya ya ga ya yi kama da wannan cuta sai a gwada shi wannan sinadari idan ya yi ƙasa an san cewar kenan suna da wannan cuta akwai wasu cututtuka na jini din wanda suka kama da shi amma akwai yadda a likitance ake bambantawa a gane cewar ko hemophilia din ne ko ba shi ba ne likita misali sinadarin ya yi ƙasa ne akwai wani abu da ake yi domin a ɗan bashi karfi ko kuma a ɗan ƙarfafa shi wato kamar yadda ake yin allurar rigakafi ta booster misali to shi ba wai ƙarfafa shi ake ba amma allurar allurar shi wannan sinadarin ne aka yi ita a matsayin allura yadda da sun samu matsala da jinin nan sai a yi musu allurar da an yi musu allurar nan zai tsaye da jinin a sai dai ba abu ne da yake dadewa a jiki ba kusan kowane lokaci suka samu wannan zubar jini dole sai an yi wannan allura allura tana da tsada to amma da yake akwai kungiyoyi musamman akwai wata kungiya a nan a najeriya na san daya a kaduna wanda yake kungiya ce ta masu wannan hemophilia din suna taimakawa wurin samar da sinadarin a farashi shi mai rahusa to amma duk lokacin da suka zubar da jini da bukatar dole sai an yi wannan allura to likita menene illar cutar idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba illa na farko idan jinin nan ya zuba a cikin kwakwalwa zai iya kisa saboda kwakwalwar nan ita ce kamar ki sarrafa komai na jikin mutum idan ya zuba a cikin kwakwalwan nan zai iya kisa yana yawan zuba a cikin gwiwoyin nan kuma yana iya lalata gwiwoyin yadda gwiwoyin sai su sandare sai ya zama amfani da wannan gwiwoyi ya zama da wahala gaske ba za su lankwasu ba sai ya zama tafiya ta zama matsala da sauransu saboda haka yana daga cikin wannan matsalolin sannan kuma jinin nan idan ya zuba ya barke mutum yana iya mutuwa saboda zubar jinin da yake tsaya duk da dai cuta ce ta gado amma mutum yakan zo ya warke to gaskiya sai dai a yi maganin a zubar jinin ba wai a ce an samu waraka ba yanzu da ake yin wani kimiyya na duba halittar dan adam abin da ake magana wato genetic eh, manipulations da sauransu wanda ana duba kwayar halittar dan adadin, a ga yadda za a iya juya ta ta koma tana a gyara ta inda ta samu matsala din yadda mutum zai koma ya ci gaba da yana sana'antar da wannan sinadarin to amma wannan duk abu ne da ake cikin bincike ba wai an samu tabbataccen magani bane a yanzu yaya ake jinyar mai fama da rashin sinadarin da ke hana barkewar jini misali ko kuma idan ya ji ciwo me ya kamata a mishi. Daga lokacin da aka tabbatar da yana da wannan ciwo akwai matakai da ya kamata a ɗauka. Na ɗaya duk wasanni da za su zama akwai hatsarin jin rauni za a yi ƙoƙarin a ba shi shawara ya guje musu. In yaro ne ko keke zai hau zai sa irin su hular kwano da abin da ake cewa ni gad nan wanda ake sawa ya kare gwiwoyi da sauransu. Sannan ko yaya aka ga alamar ya ɗan ji rauni to sai a garzaya asibiti sannan kuma ana ba su sukati wanda a rubuce wasu kasashe kamar identity card ne wanda suke dauka ko ina suka je kana duba cewar shi wannan yana da ciwon hemophilia yadda ko da wani abu emergency ya faru ko ba cikin hayyacin shi da an je asibiti likita ya san abin da ya kamata ya masa to likita yaya za a kwatanta yawan mutane ko kuma yawan masu fama da cutar a najeriya yawan masu fama da najeriya illa yawan waɗanda suka je asibiti kenan da yawa wala Allah suna da ita sun samu matsala da ita to amma saboda ba a je asibitin ba ba a gane ba wasu har sukan iya alakanta ta tunanin cewar ko ciwo ne na aljani saboda suna zaune lafiya cikin ɗan lokaci sai a ga kafa ta kumbura ko jini na zuba sai a tunanin cewar ciwo ne na aljani ba kuma su je asibiti ba bare a gwada a faɗa musu cewar ga yanayin cuta to shi yasa yana da wahala a samu irin waɗannan wannan alkaluma a kasashe irin namu. Sai mutum ya ji ciwo ne jinin ne yake barkewa? Yana iya barkewa ba tare da jin ciwo ba akan kanshi haka nan yana iya barkewa sai jini ya fara zuba. To likita wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu game da ita wannan cuta ta barkewar jini tunda abu ne mai abun mamaki kuma abun tsoro haka kawai kana zaune da mutum ka ga jini ya barke. To shawara na farko shine yadda al'adunmu ake tunanin cewar irin waɗannan waɗannan cututtuka ba na asibiti ba ne idan aka je asibitin da ya kamata to za a samu cikakken bayani idan asibitin yana da matsala ba za su iya gane irin wannan abubuwa ba za a iya ba mutum shawara ya je asibiti na gaba saboda da yawa irin waɗannan abubuwan akan alakanta su da misali cututtukan aljanu ko wani abu haka na daban to amma in ba a bincika ba fa ba za a gane ba kuma za a ta tafiya a haka kuma wala'alla inda za a bincika dinnan sai a samo wa mutum mafita ya san matsala matsalan nan zai kauce mata duk yaron da aka yi mai kaciya misali aka ga ya zubar da jinin nan fiye da kima to kaga tun a lokacin ya kamata a fara daukan matakin da ya kamata to amma sai idan an fahimci hakan ne wannan zai faru in ba haka ba za a bar rabu da shi sai je ya shiga cikin wani hatsari da bai sani ba tunda bai san yana da wani hatsari na daban ba fiye da sauran yara na'am to likita misali an ga alamunta an dauki matakan da ya dace akwai yiwuwar cewa mutum ba zai shiga wani yanayi ba kenan ba lallai a ce ba zai shiga wani yanayi ba amma dai tun lokacin da an san da ciwon kenan za a ɗauki matakan da ya kamata misali a tanaji allurar nan a aje yadda in matsala ta faru za a ɗauki mataki ko kuma ya kasance yana cikin an yi mai rijista da kungiyar masu wannan ciwo wanda duk lokacin da ya buƙaci maganin nan za su taimaka a samar da shi a farashi mai rahusa to kowanne haka kin ga an samu ci gaba kenan masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a latinas a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa'u. Kafin mu ci gaba a gafarce mu sunan ministan yada labaran jamhuriyar Nijar wanda ya bayani game da taron kasashen Afirka da ake yi a Yamai sunansa Salisu Muhammad Habi. yanzu kuma ga daula salim da labaran duniya an manfa a takaice To Ibrahim a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya janyo jama'a da yammacin jiya Alhamis a birnin Washington wurin shagulgula da kallon abin da ya kira nune-nunen kayayyakin alfahari na farko a tarihin Amurka don murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. 'Yan sanda a yankin Gibraltar mallakin kasar Burtaniya sun kama wani tankin mai mallakin ƙasar Iran wanda ake kyautata zaton yana dauke da danyen mai daga ƙasar Siriya, wanda hakan ya saba ma takunkumi da tarayyar Turai ta ƙaƙaba mata. Wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar Turai ta ɗau wannan mashahudin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin. a cewar jami'an majalisar ɗinkin duniya barin wutar da aka yi da daren talata da ta gabata a tripoli babban birnin ƙasar libya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 44 shugaban kasar rasha vladimir putin ya tabbatar da cewa jirgi mai tafiya karkashin ruwa na soji wanda ya kama da wuta har mutane 14 da ke ciki suka mutu na aiki ne da karfin nukiliya to amma ya ce bai lalace sosai ba To masu sauraronmu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Daula Salim wacce ta karanto mana labaran duniya. Da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin wato Dara Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da za mu ci gaba da kawo muku wasu shirye-shirye.